بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تو إركو مرنو بنكان من الآخرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إركو فويو تويني السلامة ريمني hagadan kewi goro nahar wa kurpe ko ceene nahar kuso kurpe ga bamen kamen o koye kogono addu kabara ko mare irpe mariyo nano kurpe cibon kanoyo to innor koyego koci lakad kana fi kasasihim ibra li ulil albab irpeci annabiyo na sahabiyo na boro hennoyo na war kayo bara bollaloyo kanjina na war kayo annabi zamani mene faajiyo a ɓarano nuura hen noon nawaage hen noon la karintese torko e marno bonkaani to iri berke yekkite iri margoroyo ka iri cinkote nani mene an ndewi mene siira a wato an ndewi heyyo na a mene hunoyo mene faaji kaari gorkote an ko wara a mene kettilike mene kaana cikkuyaniyo fo gona kuna to an ko wara tila ka iri gonko cogano دكتور محمد سعيد رمضان البوتي أمانة لكان غا تفكه السيرة النبوية فالنبي من السيرة من بيو تونغانو إلغو كو غرور نشرة توديا أن مكبا إلغونو أن لبي من ديروكا تكاكوي شام غنى أمانة فاجي كنا نرغونو كاكاكي نونكا نا a wani fatara da kuna ilu kaka abongo mane faji ka asili abongo ga na hai kaya asili pe na ciwo ka sali to liba a faji di ka na abongo ga hai na ciwo kasi man na ka a boro zanga hai ka ba a kukuntare kuna hai a don ba an te koyo na cin na wasu to a baray fo ka a cimi hin ka kwaranir se cimiyodi kurpey gonna mbay fadigol pey a gonna heeyo ka heeyo iri hunoyo kuna na annabi hunoyo kuna to a mane sintiŋano sallallahu alayhi wa sallama a baray fo ka ŋa boŋo hay ka a gonu boro ga kurpey wato boro mane sifeyo ka a gonu boro tere kuna kurpey a gono annabi bogoga kaŋa boŋo a hunoyo nara ko mayo kane nara to ngara abongoga kuna wato ahuna kuna a cindiya haika wato arwasin zai yo sabon ta sai kayon ban hune kuna na kayon la kariyoyi tiya ga na bungo a muna ga mani mani to ka in norfe kweberi a kwetare na buru hali ta bongo wato boro ngon na hai kayon ban hune kuna na kayon mbine siriyo ko gununga ko gumbisani wa haifo hune kuna tɔdeɛ ŋa bɔŋɔ a ba machi ŋa kai gɔrɔ ka boyi ka ye ka hɔɔrɛ dan ka a hansinayo makanai maka na na boyi boyo di kunani to a cin ko fajin na bɔŋɔ wato abin shi kuna cin ko lasabu de ŋa bɔŋɔ don kai ka kai zagaya tɛ ka duwa ka makanai na ŋa hansina foyori zan ka bɔ foyi bɔŋɔ ka kanai na hɔɔre hɔɔre na eh, gibir kabiru te boyi ya yani todiya na a kurpey agono annabi ga dome abara no boro ahinkante ngano innor koy koy beri akoy terena annabi ciwo ne ka cerma ka morani na beyo mane hiniyo na ka hono am wura kuna zankal wasinzeyo kabediya na hefo ka ka morani na ka na koy ko himayo na hey karfe na siriyan na ngano dawa ka te hey ka gun dawari mina lamari kuna ni to aga nor pe na mura ne ka nan hey ka da baka kuga dawa te hey ka ya nai ma boguro dawa di kuna amu baran guna kuna no aruka ka ko gun dawa te to de ya ngano ka na zamani di akukuntare di kuna narwa sare di kuna Na k'a naka na sinti ko zuma sai ki kitehina sariya fobina si amojine ka shari'a diya bara fuka ngana boguna ko sarin na bongoga kana kai kamu ila rafoite kuna kana kai ka abine ba foyo mana kan koden nara ko ga cejin na gana ne tutuma ya to amma in nor kai kai beri bar kai kan ga bara ciwo kai ciwo no ka ciwo di kan kammedi tukuyo no asu honne yo a sai to nga ya ce fuka a sa maci abin abinne na haikayo ga cinni kofin naka na himaga kasimanaka kadar karfe jisi a bara fuka a gunku ga siriya domin an ka bara nga ya bara tabiya henno jirmante mene kubani pena kai ka bara arsilamitare mene sariyo a yi mene na asingiyo na gabino mene to da ya haya hinka o kan baracini hinka kan kube andibiga sallllahu alayhi wa sallama to dalili na ka honneyba ten fare ka nindiɗo innor kekoye ɓeeri mene nurayun na kurayun nara na ka na fiso nara kuga calma baman kam ma gunu na cefo ka agun kuga hunoye dirayana se kuga kamme za wato kuga kamme koto ko kuinna haykayo abara beyi beyiyo hayo do ngam bacci wato ka azako pena kasima na kuga morani na eh hefu ka bara bente zo ambaci atunun na tarbiya o ngo kuga siriya kuga alaka yeye ti hefu ka iman tega ngai di kurpesi to me a hefu ka a ne yodi ciro kurfai shi ba a sai ko ga yi na ne haikayo a nahima a gaga na kasiman na feeren ŋaaru ka koy ko hunoyo a boro kuna naagor kasinoyo kuna ka hiniyodi ka a bara hin lede meneyo a bara yowu curo se nsuga be mbare fo kan kaabeyo ko moolu na maci boro na tarbiya henno ta ko se o boro ga ko lakaliyo yeteyay ka a bara henno teyoga kasugu ilaaru te to taalisi isam deya in norkoye mene kulayo naara ka ra kison naadi na nan rasulu sallallahu alaihi wasallama akwai ci alwasifaka ana hinifiso hinifuka akwai kubra hinika bara asike mene to ka agunu ko kwai ko wato hindipe ko goro ka aba an jahiliya mana kube mana kufu fati wato zangan baci isana amma mana teku fati ka farsi kadira akuna to kai ko bara aya be be beeriberiyo na na mujiza beeriberiyo ka a ci acibayo mana an andebi tare bon ka irke na halita sai ka siriya sai ka abaka ka a ŋmene jero jere to ya, ya deya ya ci bayo ka ya an andebi tare di a mana ko senaka ka nurke na andebi cinin na ka abinen na lasabu na mana. kurpe kurpey yo kuna ka na sai ka tabiyeri kurpe ka kai ko bar tabiye hemeno bine mo gayo la sabu kur mo gayo ko moriyo na la sabu zibo yo ka guno bine yo kuna to deya na bara soci ngano innorkoy na te ma rasul sallallahu wasallam k'a bar ka bara innorkoy mene ka bebi sallallahu alaihi wasallam sallam ka a hai ka o. ka fansa ka eh, kurka bara wato beje beje nazara ba lalo lalo ka na boro bine bayo gane yoga na kabe kabe yoga kurpai nce fukan na hobu abine kuna abine kuna sudiya ya fuka ba kenni ka kwin na ampe ka fe jonam amana a kwasi seni an duka ce fuka zumu ka kwai maka kuna ka ko keeji war kan ŋan nan labagoro ka fiini buyyute o mahore kafara ha to gera anna zalika a suci bai ka sadidi a barai fuka a kabe o abine barai fuka abine di zibi a bara haifano e ka haifano ka hannu ka a gununo barkuru faiga a mere burukunan na zamani ka gunu to liya haifa sika achibayoka nindido wato kulayo na moweyo ka a tukuyo kogono rasulu sallallahu alaihi wasallama amane kuna kunadi na ce fuka ga ka bane ko morani na haika na hima mace abuna kuna na haika wato akwai kobara gari zanga ya ci bile ŋmene bakasine nabo boro boro kusuma haifo yo foyo baka bakasine ka hayidi kwe ko bara arwashi tere ŋmene huneyo yo na ku kontere ŋmene huneyo ka boro siriyo ko gabi ne ko zeriyo aga ko barani to amma in norko ŋmene hikima ka akwai tere bara kai ka beriyo an yatabadda linnasi min hadhihi al-ilayati ilahiyya an shefa ka da akwai tere ŋmene charmayo Na namo weyo namunan nabi girmanta sallallahu alaihi wasallama ce fuka ana kiban seni ka kan sai bakbali an ankin sai sabu kan baci mino abiyatarai ka kan nase kadu kan moranin na binayo na rasa ka bara sika mane kan su ba cin mani mane to ilke ma ilci bon kano to da amene sam diro kuna mane waziyo nanu royu kaguno akeyo dona iliba keni ndido hali ili goroyo tago ili nchefu kali kubenara amene fotosi na hadija mane nuru na amene ahijiseni kuna di ilkeba wassalamu alaikum wa wabarakatuhu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin